أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa tudghamu ya fihi wal wawu wa in qabla wawin واو ضم فاكسره يهون وألفا سلم وفي المقصور عن وألفا سلم وفي المقصور عن وذيل انقلابها ياء حسن وذيل انقلابها ياء حسن إعمال المصدر إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضاف مصدر أو مجردا أو مع ال مضافا مجردا أو مع إن كان فعل معا أو ما يحل إن كان فعل معا أو ما يحل محله هو مصدر عمل محله مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن راعى في الاتباع المحل فحسن طيب muna magana akan al-mudafu ila ya'il mutakallif muka ce al-mudafu ila ya'il mutakallim idan ƙarshensa yana zuwa da kasra amma bi shart kada ya kasance ismul manqus kada ya kasance ismul maqsur wato ya'ul mutakallim kenan tana zuwa da kasra amma da sharaɗin idan shi sunan bai kasance ismul manqus bai kasance ismul maqsur bai kasance musanna ba bai kasance jam'ul mudhakkar salim ba amma kamar jam'ul taksir ghilman kana ya cewa ghilmani jam'ul muannath salim kaman fatayat zaka ce fatayati ya'un tana zuwa da kasra muna fahimta to malam zai mana bayani a yau idan suna ya kasance jam'ul muzakkari salim ne to ana ɗaukan wawun a shigar da ita cikin wawun ba a fahimta ba misali kamar zaidun me musanna zaidani me jam zaiduna muslimun musanna muslimani jam muslimuna to idan muna so mu danganta muslimuna zuwa gare ni da ya mutakallim ya za mu ce muslimuya zai duya haka ya kamata ya zama muna fahimta to amma abin bai yi daɗi ba littattafal akwai nauyi kuma akwai rashin daɗi to ya za mu yi sai mu zo mu yi akwai i'lal akwai qal da zamu yi walking zamu yi zaiduya zamu ce ijtama'atil wawu wal ya al-ula sakina wa thaniya eh, mutaharrika fatuqlabul wawu ya'an maimakon zaiduya sai zama zaidui zaidui ya to الضم لا تناسب الياء فتقلب الضم قوة تقلب الضم كسرة sai mu ce ya zai di ya tun da har yanzu ya biyu ne fatudgamul ula fi saniya sai mu ce zaidiya muna fahimta wannan ya kasance yani kasra tana iya ansuwa kenan amma idan ba ta ansuwa kama sai mu bashi a yadda ya zo kamar Mustapha. Mustapha ya ne Jami'a za mu ce eh? wa innahum indana lamin al-mustafain al-akhyar to in ya kasance fi halatin rab ya zai zama ban ji ba dan ya dan ya kaɗan ai asalin shi mustafa mustafauna mustafauna to in za a idafan shi zuwa gare ya ce eh na mustatayya kaga anan kasra ba ta samu gibi ba muna fahimta to idan irin wannan ne wanda kasra ba ta samu gibi ba to sai mu bashi yadda ya zo ina fata muna fahimta wato da ya ana shigar da ya'un a cikin wawun fihi a cikin shi wannan sunan mun fahimta wal wawu tare da wawun in wawun da ya'un suka zo to za a shigar da ya'un a cikin wawun ko a shigar da wawun a cikin ya'un a cikin wannan sura wa in ma qabla wawin dhamma in abin da yake ya zo kafin wawun ne da damma faksirhu mai da shi iyahun al'amarin zai zama da sauƙi. amma ka lokacin zaiduya eh, ka koma ka ce a musharif eh wane ne to abin yasqulu ala lisan da haka wa in ma qabla wawin dhamma faksirhu yahun al'amarin zai sawaka muna fahimta right amma kaga musanna shi yana da different case misali muka ce Eh, muslima muslimun za mu ce muslimani jami za mu ce to in za mu yi ibafansa zuwa gari ya za mu ce muslimani muslimaya kaga shi akwai alif muna fahimta to idan suna ya kasance maksuf maksuf zama ya yake ismun mu'rabun akiru alif al-a al-maftuhu ma kamar Musa Isa Hubla Salma Sauda haka ne to in irin wannan sunan ne a wurin jumhur kai idafan shi zuwa ga ya'un nafs bi ma'ana ya'un mutakallim to wannan alifin na mun ce tana tsayawa kaman hawan in mun yi idafa sai mu ce yaya hawaya kaman asan sai mu ce asaya musa sai mu ce Ai sa sai mu ce amma su huzail ba haka bane a wurin su suna share wannan alifin sai su idiga sai su suna mai da alifin ya'un sai su idaga min shifiliya misali kaman hawan sai ce hawayya asan musa muna fahimta shine suka kafa yani hujja da kaulu sha'ir خنقوا كو سبقوا hawayya maimakon hawaya وعنقوا لهواه لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع محل شاهد سبقوا هوية منا فهمت نعم. تو أما ده ألف الاسم المقصود ده ألف المثنى نعم. سو يسلماني سو سنة شاه نعم. زيدايا muna fahimta muslimaya mu'minaya musaya asaya duk alifin maksud da kuma alifin musanna su ya suleiman suna sha muna fahimta wa alifan sallim alif kubutar da ita a cikin maksud da kuma banjiwa a da musanna a cikin maksud da musanna wa alifan sallim wafil maksuri amma alifun ɗin da take zuwa a cikin ismul maksur an huzailin daga huzailawa in kilabuha ya'an su da ita ya'un su auren su ya musu daidai <laughs> don haka maimakon asaya sai su asayya hawaya muna fahimta? 5 wannan babin ya ƙare sai i'malul eh, masdar malam zai wani magana akan masdar menene masdar masdari shine ismun dalla ala hadathin duna zaman abin da ya nuni akan aukuwan abu amma bai nuni kan zamani ba amma ka ce ma dalla ala hadathin muqtarinin bil zaman ya zama menene kenan to malamai sun saba halil asdar halil masdar asl am al fi'l ko ko aw al fi'l an saba suka ce masdar shine al masdaru sabiqun ala al fi'l suka ce a sabaqa al fi'l al masdara muna fahimta to amma kusan tutar din malamai ko ko a kusan jumhur sun tafi akan al masdaru aslun wal fi'l mushtaq to yanzu muna so mu ga shi masdar yakan yi aiki irin aikin fi'li yani idan ka ce شرب زيد الماء ومن يرفع فاعل أنا الفعل ومن ينصب مفعولي أنا الفاعل إذا الفعل كوكو الفاعل مرفوع بالفعل والمفعول منصوب به بالفاعل يعني فاعل شيكي ينصب مفعولي سنن فعل شيكي يرفع فاعل ما فهمت إيه طيب إذا مصدر يزوق yakan yi aiki irin aikin da fi'ili yake yi bai ma'ana idza kana al-fi'lu muta'addiyan zai yi aiki irin nasa in kana al-fi'lu laziman zai yi aiki irin nasa to ya kasu gida guda uku mashi ya kasu gida guda uku muna fahimta yani shi mazda ko da ya kasance mudaf ko kuma ya kasance mujarrad anil idafa ko kuma ya kasance muhallan bil alif wal lam guda nawa kenan guda uku misali mudaf kaman qaulullahi ta'ala bismillah ma ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadikum al-ajl ban ji ba al wane ne nasaba idin almasdar li'annahu ya'malu amal eh yana aiki da aikin fi'l to wannan mudaf ne koko mujarrad al idafa mudaf muna fahimta walau la daf Allah nasa wane ne nasaba nas masdar mudaf wala mujarrad مضاف دفع الله منا فهمت فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم اعرابكم منصوب بايه بالمصدر مصدر ان مضاف ولا مجرد اضافه مضاف ولا فايده مثالي كما كشي عجبت من شرب زيد العسل يعني من شرب زيد العسل ولا فايده خلاص نوع الاول كده النوع الثاني يكسن شيء مجرد عن الاضافه kama ka ce ajibtu min shurbin asalan kaga an yanke shi daga ibafa shi kuma ba alif da lamu ya shiga masa ba shi ne mawaƙi ke cewa bi darbin bi darbin bi suyufi ru'usa qaumin azalna hamahunna anil maqili mahallu shay wai wai da duka da takubba muka gusar da kawuna daga inda suke daga matsugunan su بضرب مصدر مضاف ولا مجرد مجرد بالسيوف رؤوسا رؤوسا منصوب بايه بالمصدر مصدر قلنا كون مجرد عن الاضافه شنو النوع الثاني muna fahimta nau'i talit ya kasance muhallan bil alif wallam kaman ka ce ajibtu min ad-darbi zaidan ajibtu min ad sarbi zaidan shine ke cewa fa innaka wattabina urwata ba'dama fa innaka wattabina urwata ba'dama da'aka wa aidina ilaihi shawari'u yaushe kuma ake kudin kasa bayan gari ya tashi shi urwatan da ka zo yanzu kana yabo kana ta yabo da can ya nemi taimakonka yana raye baka yi ba sai kuma bayan ya kwanta dama yanzu ka zo kana yabansa at-ta'bin shine ar-risa yabo muna fahimta to mahallu shahid fa innaka watta bina urwata urwata mansub bi masdar ne na abbana muna fahimta mudaf wala muhallan ko me muhallan bil alif walla haka da'if